Sashen Hausar murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Yau ma Sarfil Hashin Gumel ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke kama wannan shirin a yau ranar Laraba biyar ga watan Janairu shekara ta 2022. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi gargaɗin cewa za a ci gaba da samun karuwar kamuwa da cutar corona sannan kuma ya ce makonni masu zuwa za su zama kalubale. A jiya talata neto ta sanar cewa sakatare janar Jens Stoltenberg ya shirya ganawa da jakadojin kasashen yamma da jami'an kasar Rasha a cikin mako mai zuwa. wakilin kuryar afirka jeffrey feltman zai ziyarci habasha a ranar alhamis domin ganawa da babban jami'an gwamnati don tattauna maganar zaman lafiya kanan labarin kenan aka saurara bayan kwashe watanni uku da sace ɗaliban makarantar bethel baptist da ke kaduna kowane hali ake ciki to yan bindiga su rika sako su kaɗan-kaɗan wasu a cikin su allah ya sa sun samu sun gudu a inda aka rike su to yanzu ya rage yaro ɗaya ne a hannun yan bindiga haka kuma za ku ji yayin da kamfanonin jiragen saman jigilar fasinjoji a najeriya ke ci gaba da yin kaurin suna wajen jinkiri da wato bakantawa fasinjoji rai ko kun san akwai abin da ake kira consumer protection a airport fasinjoji sun sun yi kusi ba sa zuwa sanar da mu cewa gashi abin da ya same su sai mu ci labari bayan dukkanin rahotannin da muke dauke da su sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin na ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi gargadin cewa za a ci gaba da samun karuwar kamuwa da cutar corona sannan kuma ya ce makonni masu zuwa za su zama kalubale saboda nau'in omicron na kwayar cutar ta covid-19 waɗannan kalaman na shugaban ƙasa sun zo ne daidai lokacin da ya gana da tawagar kwamitin yaƙi da covid-19 a jiya talata Biden ya yi kira ga Amurkawa cewa mu yi ƙoƙarin ganin mun amfana da abubuwan da muke da su a ƙasa. Ya ƙara da cewa babu wani uzuri ga duk wanda bai yi rigakafi ba. Biden ya kuma yi bayani game da karancin kayan gwaje-gwaje da ke ba Amurkawa takaici. Muna ƙoƙarin ingantawa a cewarsa. Shugaba Biden bai amsa tambayoyin manema labarai ba. Amurka tana fama ne da karuwar cutar coronavirus mafi muni ta yadda rahoton sabbin kamuwa da cutar ya kai miliyan ɗaya cikin sa'o'i 24 a cewar kamfanin dillancin labarai na Bloomberg a jiya talata. A jiya talata ne ta sanar cewa sakatare janar Jens Stoltenberg ya shirya ganawa da jakadojin kasashen yamma da jami'an kasar Rasha cikin mako mai zuwa domin kokarin rage zaman ɗarɗar da biyo bayan girke sojoji da Rasha ta yi a iyakar gabashin Ukraine da kasarta. Za a yi taron na majalisar ta NATO da Rasha ne a ranar Laraba 12 ga watan Janairu a Brussels, kwana biyu bayan jami'an Amurka da Rasha. suka bude taron tattaunawa kan tsaro tsakanin kasashen nasu biyu a Geneva. Kasashen kawancen na yamma na jin tsoron cewa sojojin Moscow da aka girke a gefen iyakar gabashin Ukraine din suna shirin mamaye kasar da ta taba kasancewa yankin jamhuriyar Soviet. Rasha tana neman tabbaci daga NATO cewa ba za ta amince da bukatar Ukraine ta zama membarta ba. wakilin kuryar afirka jeffrey feltman zai ziyarci habasha a ranar alhamis domin ganawa da babban jami'in gwamnati don tattauna maganar zaman lafiya wani babban jami'in ma'aikatar ƙasa ne ya bayyana hakan a ƙoƙari na baya-bayan nan da amurka ke yi don ganin an kawo ƙarshen tashe-tashen hankula yaƙin da aka shafe shekara guda ana yi tsakanin gwamnatin habasha da shugabannin yankin arewacin tigray wanda ke daga ciki mafi girman rikice-rikice a afirka ya yi sanadin mutuwar dubban fararen hula da kuma miliyoyi da suka rasa muhallansu amurka ta yi ta nana ta kiraye-kirayen a kawo ƙarshen wannan tashin hankali da kuma ƙulla yarjejeniya don kawo ƙarshen rikicin kawo ƙarshen take hakkin ɗan adam da cin zarafi da kuma samun dama ga ɗan adam ba tare da wani shinge ba Kafin Hanifa ta sake dawowa da labarai zamu leƙa Najeriya, inda a yau Laraba yake cika watanni shida daidai da sace ɗaliban makarantar Bethel Baptist da ke Kaduna. Amma har yanzu akwai ragowar ɗalibi guda da 'yan bindiga ba su sako shi ba. Wakilin a yankin Kaduna, Isa Lawal Ikra, ya haɗo mana da wannan rahoton. A ranar biyar ga watan bakwai na shekarar bara ne dai 'yan bindiga suka afkawa makarantar Vatal Baptist da ke Damishi a jihar Kaduna. inda suka sace ɗalibai 121 'yan bindigan da daga bisani suka dinga sakin ɗaliban da kaɗan-kaɗan dai har ya zuwa ƙarshen shekarar bara sun ƙara sakin wani ɗalibi guda ɗaya a cikin wannan sabuwar shekara da muka shigo sai dai kuma shugaban ƙungiyar kristoci ta ƙasa reshen jihar kaduna rabaran joseph john hayab ya ce har yanzu akwai sauran ɗalibi ɗaya 'yan bindigan ba saki ba. Ɗaliban makarantar Bethel Baptist High School da aka ɗauke ko ka sace su to 'yan bindiga su rika sako su kaɗan-kaɗan wasu a cikin su Allah ya sa sun samu sun gudu a inda aka rike su. To amma ran 28 ga watan Disamba, 'yan bindiga sun sake ɗaya daga cikin uku da sun rage. Ran daya ga watan Janairu za mu ce sun ba mu kyautar sabon shekara sun sake ɗaya. kudin shi ba su sake shi a kyauta ba an ba su wani kudi to yanzu ya rage yaro daya ne a hannun yan bindiga wanda muna sa rai in Allah ya da wata rana za su sake shi. Afkawa makarantu da yan bindigan suka dinga yi a wasu sassan jihar Kaduna a shekarar bare dai ya bar gibi a bangaren ilimi. Domin da yawan iyaye sun shiga rudani game da yiwuwar ganin sun bar 'ya'yansu zuwa makaranta. in ji shugaban kungiyar malamai da iyayen yara ta ƙasa alhaji haruna dan juma wannan musifa da ta fuskanci makarantunmu sakamakon kwashe mana 'ya'ya da 'yan bindiga suke yi ya sa 'ya'yan sun firgita kwarai da gaske ah, iyaye ma suna cikin firgici har zuwa da ake ciki yanzu don har yanzu akwai da yawa daga cikin makarantun kwana da iyaye ba su bari yayan sun kuma makarantu ba sannan kuma ya jawo kuma baya wajen neman gurbi don yan wasu samu zuwa makarantun kwana abin ya ja baya sosai duk da fargabar tsaro da aka gani a shekarar bara musamman dai a makarantu masani a harkokin tsaro manjo muhammad bashir shu'aibu galma mai ritaya ya ce akwai alamun sauyi bana wannan abu yana da mugun tasiri ma maganar ilimi ba arewa kare ba a najeriya gaba daya domin duk waɗansu makarantu yanzu na kowane wace makaranta ne da in ta kwana ne ko ta menene zukatan iyaye yake ɗarɗarɗarɗar kuma maganar sake ɗaiɗai ɗin nan ba wani dogon analysis wannan ya nuna kuɗi ake kaiwa ana sako wa'annan mutane amma kamar yadda nake ganin alama akwai alama lalle za a tashi tsaye ya fi kamar yadda aka yi waccan shekaru kamar shekaru biyu haka da suka wuce a yi kokari dai a gama da wannan mutane tun daga shi yanzu na ana so a yi deploying wayannan super tucanos din nan suka zo ba a yi amfani da su akan irin wayannan mutane ba to yanzu na tsammani wannan shekaran ka za a tashi tsaye haikan a ga an ci karfin su barkawa wasu daga cikin dazuzzukan da yan bindiga suke kwance da aka ce jami'an tsaro sun dinga yi a shekarar bare dai ya kawo sauki na hararen yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna ko da yake dai ko a jiya talata sai da gwamnatin jihar kaduna ta sanar da kashe wasu mutane da 'yan bindiga suka yi a yankin karamar hukumar igabi isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To a gaida na ikara har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labarin duniya. A jiya talata gwamnatin Amurka ta sanar cewa ta kama ɗaya daga cikin manya waɗanda ake zargi da kashe shugaban Haiti Jovenel Moise sannan ta kama shi da laifin makarkashiyar yin kisa da kuma sace mutum a ƙasar waje. an kuma tuhumi mutumin mai suna mario palacios ɗayan shekara 43 da haihuwa tsohon sojan colombia da samar da kayayyakin da suka taimaka wajen yin sanadin mutuwa alhalin ya san cewa waɗannan kayayyaki za a yi amfani da su ne don shirya yadda za a yi makircin kisa ko sace mutum ya gurfana a gaban kotun tarayya a miami da yammacin jiya amma bai ansa laifinsa ba an ba shi lauya daidai gwargwadon hali sannan an da ranar 31 ga watan janairu a matsayin ranar dawowar shugaban kotun hukumomi a delhi babban birnin kasar india sun umarci mutane da su zauna a gida a ƙarshen mako mai zuwa saboda yadda karuwar cutar covid-19 ta rubanyu har sau hudu a cikin mako guda babban minista arvind kejriwal wanda shine zababben jami'i mafi girma a hukumar babban birnin kasar yana ɗaya daga cikin sabbin kamuwa da cutar covid-19 su wajen 37,379 da aka ba da rahoto a india a cikin sa'o'i 24 kejriwal wanda ya ba da sanarwar kamuwa da kwayar cutar kwana ɗaya bayan da ya ba da jawabi a gangamin zaɓe ba tare da sanya takunkumin rufe hanci ba yana ɗaya daga cikin manya 'yan siyasa da suka hada da firaminista narendra modi da ke yin taruka a faɗin indiya a gaban ɗaruruwan jama'a labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a yayin da kamfanonin jiragen sama jigilar fasinjoji a najeriya ke ci gaba da yin kaurin suna wajen jinkiri da rashin tashin jirage ko soke su da kuma cin zarafi daga ma'aikatansu fasinjoji na da bayyana rashin jin daɗin su a game da yadda kamfanonin ke da tura su bango ba tare da wani zaɓi ba a lokutan da suke buƙatar yin tafiye-tafiye masu mahimmanci da kuma rashin mutunta haƙoƙinsu da kamfanonin ke yi wakiliyarmu halima abdulra'uf daga abuja ta haɗo mana wannan rahoton matsalolin da ke da alaka da jinkiri a aikin jigilan fasinjoji a bangaren kamfanonin jiragen saman cikin gida a najeriya abu ne da ke ci gaba da cima al'umman kasar masu amfani da sufurin jiragen sama wajen zirga-zirgar su na yau da kullun tuwo a kwarya inda ake barin fasinjoji ba tare da wani zaɓi ba illa su jira ko kuma su watsar da shirin tafiyar su a ƙwararren lokaci lamarin da ya ƙara kamari a baya-bayan nan wannan batu da ya ƙara jawo hankulan wasu 'yan najeriya ne musamman a kafafen sada zumunta inda suke bayyana rashin jin daɗin su. Sunana Muhammad Mubarak na yi bukin flight daga birnin Kebbi zuwa Abuja biyu ga watan Januwari shekara ta 2022. Flight ɗin time ɗin shi karfe 11 ne na safe. To ana gobe ranar tafiyar mu sai suka yi mana message suka ce an canja lokaci zuwa karfe 5 da minti 5. Bayan haka a ranar da za mu tafiyar da safe suka kare mana message suka ce sun canja lokacin nan zuwa karfe 6 da 55. Bai lokacin da muka isa air. airport na birnin kebbi na je zan yi check-in sai na ga dogon layi layi baya motsi hayaniya su ce ba network muna nan a haka har kusan karfe shida da rabi hankalin kowa ya tashi ana wannan sai muke jin cewa ai seats mu ne suka saida wa da akwai waɗanda sun yi missing flight a max air su sai aka ba su wajen mu haka muna nan kan layi karfe shida da arba'in haka ya tashi ya bar mu a nan ma'aikatan su yana tashi suka ce a bari su je su duba wallahi tun da suka tafi ba wanda ya dawo sai airport manager na na nan birnin kebbi shine ya zo yake ba mu hakuri yake cewa duk wanda yake son a dawo mishi da kudin shi to ya zo ya cike fom wanda kuma yake son tafiya to ya dawo ranar laraba domin jirgin azman ba zai kara zuwa birnin kebbi ba sai ranar laraba ko na zai tafi. wani dattijo tsohon dan jarida mai suna malam awwalu salihu ya bayyana yanayin da ya tsanci kansa. gaskiya na fuskanta waso ɗaya waso biyu ma amma wanda ya fi bata min rai shine tafiya da nayi daga abuja zuwa kano a jirgin azman na yanke wani mitin mai muhimmanci muhimmanci don in samu kama jirgin na karfe hudu na tafi a guje filin jirgi na karbi boarding pass dina na shiga sai bayan na zauna saura kamar minti goma kafin jirgin ya tashi sai suka aiko da text cewa an daga wannan tashin sai sha ɗayan dare haka muka zauna airport misali minti goma saura wannan tashin shi ma suka sake aiko da wani text wai sai karfe biyu da wani abu to tabbatar miki wannan tashin ba mu muka bar abuja ba sai biyu da rabi muka isa kano uku da kwata to kuma ba wani sannu ba na gode haka nan kawai aka bar mu kin ga zan je wani muhimmin defense ne a makaranta haka da tafi ko baccin kirki ban samu na yi ba a lokacin gaskiya Allah ya sa kawai ne na rabu da su because ina da abubuwan da suke gabana ba na son bata lokaci na a kai sai dai shugaban hukumar NCAA mai kula da sufurin jiragen sama ta Najeriya Captain Musa Nuhu ya bayyana cewa abin da ake kira consumer protection a airport fasinjoji sun sun yi fushi ba sa zuwa sanar da mu cewa gashi abin da ya same su sai dai mu ji labari yanzu ne matakan da muke doka muna da ma'aikatan mu a airport su fasinjoji suna da matsala ko na delay ko na cancellation flight sai su je suka kai kara wurin su in aka yi kara musa sai mu yi bincike mu duba me ya ka wannan delay din laifin Allah ne ko mu ci taron su ko mu samu su da wani laifi akwai abubuwa da yawa da za mu yi mu tabbatar cewa an rage wannan maganar delay da cancellation wani lokaci jirgi suna samun technical problem once jirgin ka guda daya ya samu problem gaba daya shirye-shiryen ka na wannan ranar ya rikice bayan da za za ka iya yi kamfanin jiragen sama ya kamata su kula da fasinjoji wani da abin da muke kira passenger bill of rights Kun kai delay ko abubuwan da ya kamata ma fasinjoji masu yawan zirga-zirga ta sufurin jiragen sama a Najeriya dai sun bayyana cewa ci gaba da jinkiri daga kamfanonin na yi mummunar tasiri ga harkokin kasuwancin su inda suka buƙaci gwamnati ta ɗauki matakan da suka dace cikin gaggawa don gudun abin da kaje ya dawo ta fuskar tattalin arzikin ƙasar. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdurrauf, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da sittin, sai kuma kilo ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so, za ku yi za shafin mai yanar gizo voahausa.com ko kuma shafinmu na facebook domin sauraron shirye-shiryenmu yanzu dai agogo a nan washington dc na cewa karfe goma sha biyu da kusan minti goma sha bakwai na dare yanzu kuma sai e, mai yanka wuya a yayin da aka shiga sabuwar shekara ta 2022 wasu 'yan najeriya na bayyana ra'ayin cewa gwamnatin shugaba buhari ta kasa to amma suna fatar daidaituwar al'amura a wannan sabuwar shekara jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shirin baki mai yanka wuya shiri na 97 amma kuma na farko a wannan sabuwar shekara ta 2022 kamar yadda muka shaida sabuwar shekarar da alama 'yan najeriya musamman a yankin arewa ba za su taɓa mantawa da shekarar da ta gabata ta 2021 ba musamman saboda taɓarɓarewar tsaro a yankin lamarin da kuma ya shafi ɓangarorin rayuwa da dama da suka hada da tattalin arziki da ilimi da kiwon lafiya da aikin gona da ma siyasa da sauransu. suna na abdullahi mendes wanda na fito daga jihar kano wato ah, abin da ya ji hankalin jama'a a wannan shekara ta 2021 da muke ban kwana ita shine ah, maganar harkar tsaro ah, maganar harkar tsaro gaskiya ya dau hankalin mutane sosai saboda yadda abubuwa suka faruwa kuma suke faruwa abubuwa ne wanda za ka samu su kashi-kashi a arewa muna da matsaloli na 'yan bindiga muna da matsaloli na 'yan boko haram a kudu akwai matsaloli na 'yan ipop akwai matsaloli na 'yan masu harkar mai to kaga wani abubuwa ne wanda ya shafi harkar tsaro wanda kuma bai taba ta'azzara ba kamar yadda ya ta'azzara akan a wannan lokaci da muke ciki sunana zainab ahmad wadda aka fi sani da bint hijazi a social media ba za mu manta wato fyaɗe kisan gilla sace mutane tsadar rayuwa ƙona gonaki da kashe 'yan arewa da aka yi a kudu ba a cikin shekara ta 2021 sannan ba za mu manta yadda muka fito a matsayinmu na iyaye a matsayinmu na mata a matsayinmu na waɗanda ke jin ciwon abin da yake faruwa ga mu ba muka fito muka yi zanga-zangar lumana ko in ce muke kan zanga-zangar lumana amma sai ya zamana aka dinga bibiyar mutanenmu a garuruwa daban-daban ana musu ɗauki ba ɗauki ɗaya maimakon a tsaya a dubi wannan kukan namu cikakken sunana malam abdulkarim muhammad abdullahi wato ina son tabbatar muka matsaya mun samu matsaloli matsalolin da muka samu saboda ha'inci da kuma rashin tafiyar da shugabanci na gari kowa yana son ya ma kan shi ba kasan da aka raina talaka kamar kasan najeriya kuma ba wajen a najeriya ba wajen da aka raina talaka kamar arewacin najeriya a ra'ayin masu fashin baki kamar malami a jami'ar abuja dr abubakar umar kare wannan lamari na kokarin sauya tunanin 'yan kasar da dama akan gwamnatin shugaba muhammadu buhari wadda ta yi alkawuran daidaita al'amura musamman sha'anin tsaro to a wannan shekara da abubuwan da suka fi yin tasiri a siyasa bai wuce gazawa da yawanci 'yan najeriya suke ganin cewa wannan gwamnati ta yi ba a ta fannin tsaro ta yadda har masu adawa da ita da ma masu goyon bayanta da dama suka dawo daga rakiyarta ko kuma suka yi ta korafi da nuna gazawarta saboda lalacewa da abubuwa suka yi a ta fannin tsaro musamman ma dai maganan nan ta garkuwa da mutane don neman fansa da kashe-kashe da ake ta yi To sai dai dan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Kano, Shaban Ibrahim Sharaɗa, wanda kuma shine shugaban kwamitin tsaro na majalisar, ya musanta dukkan zarge-zargen da ake yi wa gwamnati. Yana mai cewa shugaba Buhari tsaye yake kaimun a yaƙi da ƙalubalen tsaro. a lokacin da shugaban kasa muhammadu buhari ya zo shekara ta 2015 ya yi alkawarin zai yaƙi matsalar tsaro ta fuskar harkar abin da ya shafi boko haram boko haram ɗin shekara goma sha takwas baya ba a san da ita ba sabuwar fitina ce wannan ya sa kila ta gagaru gwamnatocin baya amma shugaban kasa muhammadu buhari da ya zo a wannan lokaci idan za a iya tunawa magana ta allah subhanahu wata'ala nake yi don miyo kan adalci babu irin waɗannan fitantunu da suke faruwa a yanzu a wannan lokaci da waɗanda za su je makaranta da wanda za su je masallaci da wanda za su je coci da waɗanda za su je wurin aiki kowa a fargaba yake kai hata jami'an tsaron su kansu fargaba suke har gidajensu ake biya kona su in aka zo aka fara sa checkpoint checkpoint wanda zai tafi kano zuwa abuja lokacin hanya ba da kai aka lalacewa ba sai awa goma sha takwas wani awa goma wani awa maimakon awa hudu irin waɗannan matsalolin tsaron na wancan lokacin kenan saboda an san masu laifin suna zuwa a gaba da gaba da su babban matsalar da za a iya tunawa da ita shine sabuwar matsala da ta kunno kai ta dada ci da ruruwa shine na harkar kidnapping da harkar abin da ya shafi kidnapping ɗin ma da aka bi su aka tarwatsa su sai ya zama da cewa kuma kawai tarewa ake a kona a kashe to wanda ya tare ya kona ya kashe mai ribarsa kaga ba kidnapping yake nema ba wata sabuwar salo ne na tarwatsa najeriya da hana mutane zaman lafiya da sa wa mutane tunanin cewa shugabanni da suke kan mulki ba daidai suke ba harkar kidnapping harka ce wato da ta ciwa kowa a kwarya wanda kuma babu wani musulmin kirki ko kiristan kirki da zai farin ciki da ita mu da muke mu'amala da shugaban kasa wallahi mun san yana iya kokarin sa duk sati ana bani rahoton mai kasa take ciki a cikin rahoton nan za a ce an yi niyyar kai hari goma sha takwas amma an samu nasarar dakile sha bakwai ɗaya ya faru wannan mun san daidai ne na biyu wanda yake tunanin daɗi ake ji babu daɗi hankalinmu a tashe hankalin shugabanni a tashe amma daga bangaren shugaban kasa abin da ya kamata yi shine kullum mu sa ido mu ga idan jami'an tsaron na sun nemi kuɗi yana basu kafin su kawo ma ya basu ba a taba ba da kuɗi ba wurin aikin tsaro kamar irin kuɗin da aka bar a shekarun baya abubuwan da suka faru kwanan nan a jihar sokoto wannan kawai tare su aka yi a hanya ba tare da jami'an tsaro suna tunanin za su haɗu ma da su akan hanya ba sun tsaya kamar fasinjoji aka kama su aka kashe su aka kone su mai hankali amfani da hankali ya gane wannan kuɗi suke nema ko kuɗin fansa me za su samu wace riba za su samu a'a me yasa a shekarun baya ba a yi ba sai da aka ga cewa an gama da waɗancan fatantanun yanzu aka fito da sabbin fatantanu don a ce gwamnati ta gaza kuma sha'anin kula da matakin tsaro kowane gwamna shi ne chief security na jiharsa wanda duk yana ji yana gani ya bari ana kashe mutane kuma yana da yadda zai yi ba tare da ya yi kokarin yadda zai kare abin nan daga matakin abin da ya shafi harkar jiharsa ba kawai don a ce wani ya gaza to ina tabbatar musu gaba ɗaya Allah zai tambaye mu wallahi wallahi za su yi nadama yau mala zilla illa zilla To sai dai duk da haka 'yan Najeriya na bayyana fatan daidaituwar al'amura a sabuwar shekarar nan ta 2022. Musamman kasancewar ta jajibirin gudanar da babban zaben kasar na shekara ta 2023. Na farko matsalar tsaron a ce yau ta kau. a ce allah ya taimake mu allah shiga cikin al'amuran wannan harkar ta tsaro an shawo kanta sannan na biyu hawa farashin da ake ciki a najeriya shi ma a ce ubangiji allah shiga cikin al'amuran allah sai ta al'amuran talaka ya samu sauki a cikin wannan da muke ciki fatanmu a shekara ta 2022 ya zama cewa wato gwamnati ta dubi yanayin da al'umma suke ciki na talauci na tashin hankali na bala'i su sassauta mana saboda muna jin labarin cewa wai wai amma shekarar da za mu shiga za a ƙara kuɗin mai a gaskiya wannan zai jefa mutane cikin mawuyacin hali idan da hali su dubi yanayin da rayuwa take ciki a yanzu haka da muke magana akwai mutane da yawa da ba sa iya samun abin da za su ci to balle an ƙara kuɗin man nan ya ilahi ina talaka zai saka kanshi yau to ni ina ga babban abin da ina jira za su yi fata shine cewa za a yi zaɓukan fidda wani a dukkan jam'iyyun nan a wanye lami lafiya sa'annan kuma jam'iyyar apc za ta yi kokarin ganin cewa ta gudanar da babban ta na ƙasa kuma ta samu sabbin shugabanninta kuma hakan bai tada kura ko kuma ya je a ah, cece kucin da zai iya wa ah, jam'iyyar ta annati ba nan kuma za su yi fatan ta fannin tattalin arziki kenan ganin cewa tattalin arzikin najeriya ya haɓaka ya bunƙasa a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa nasiru adamu el hikaya kimbi hamza ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To ma da la'agai da Murtala Faruk Sanyin na. To idan kuka biyo mu a shirinmu na hantsi da misalin karfe takwas za ku ji cewa rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara ta miƙa gwamnatin jihar mutane 97 galibin su maza mata da ƙananan yara waɗanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a daji har tsawon watanni uku mutane 97 da aka miƙa wa gwamnati sun hada da maza da mata manya da yara wasu matan suna shayarwa wasu kuma suna da juna biyu kamar da yadda shi kwamishinan 'yan sanda sifi alkana ya yi mana cikakken bayani a kai mun samu wanda aka yanta da suka kama su guda 68 a kasar shinkafi inda aka ce turji shine kama su ya aje su kusan wata uku to bisa ga operation da sojoji suke yi da sauran yan jami'an tsaro ya sa ya bar su a cikin daji to sai a biyo mu a shirin na hantsi domin jin cikakken wannan rahoton da wannan kuma ka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaici. An ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya yi gargadin cewa za a ci gaba da samun ƙaruwar kamuwa da cutar corona sannan kuma ya ce makonni masu zuwa za su zama ƙalubale saboda nau'in omicron na kwayar cutar covid-19 Hukumomi a Delhi babban birnin kasar India sun umarci mutane da su zauna gida a ƙarshen mako mai zuwa saboda yadda karuwar cutar COVID-19 ta rubanya har sau hudu a cikin mako guda. To a gaishe masu raru baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirinmu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan nan da sa'o'i biyu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da karfe takwas na wannan safiya. Shirin da zo muku da shirin ciwon 'ya mace. Kamar kullum za ku iya zira mu na yanar gizo voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook domin sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ya na gabatar da shirin da ma injiniyanmu na yau wato injiniyanmu na yau Mr. Carol da wanda ya haɗa shirin wato jimbe Hamza nisar fili hashin gumel da na haɗa na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai an Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.